ni da wannan magani mai suna dabino habal medicine da yardar Allah Allah zai sa ka rabu da wannan matsala taka dan neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓin mu a reshikan mu kamar haka Kaduna State babban birnin mu Zaria City sai a garin Abuja zuba dan kogi Rinji kuma daga ƙarshe duk wata matsala da take damun ka wadda ta yi sabani da wadda muka yi jawabi za ka iya neman mu akan number waya kamar haka wani babban damban tsakanin mai karfin sojin gyallu da zazu a damban za a taka zazu na addu'a ya nuna gabas shi ko mai karfin sojin ga shi na yana wace jikinsa yana tsalle yana jijjigawa zazu ya gama ya dawo ya juyo ya nuna shi ya nuna mai karfin sojan gyallu ko me yake da oho ta faɗi kawo ɗari biyu faɗi abin da ka faɗi kowa ya gane abin da ka faɗi ga dan bana ne gungune da haka hausa da hausa din hausa wa yawa da ya hausa da don Allah ga dan bana za a fara na sai da nan na hausa kuma eh ga dan bana an fara mai gida ce bai ji abin da ka faɗi ba shagon sojan gyallo eh. to kawo ga canji yalo APC ya ce in ba ka wa'annan. Eh, Shagon sojan gyallu. abin da kwaro yake a gaya ma'ala zuma shi ma faɗan dambe ne yana buga dambe ya kamata a sa masa kuɗi da shi da ɗan daba na ɗan ƙara magana guda na ci ɗari uku da kai ɗan daba ne za ka cewa kuma dan ban da muke daga azumi zuwa yanzu 2024 tun da nake ne shekara goma sha takwas na duk wanda zai alwashi ko a mafarki ne mutum in ba hukaci ne in baya ji in ka ji gudu sako da ya zo kuma shi ne abokin wasa na daga sallah daga azumi zuwa yanzu ni da shi muna hurhuɗu ne ko to amma yan damban gidan da kake gani akwai wanda zai iya kawo sai wanda zai ga cewa ni a samun ban kuɗi da shi mutum ko da kowa sai ya kwana babu shi ga ɗaci ne ko to ba so ƙarfin soja da akwai sauran batul gado zazu mai ƙarfin sojan kyallu a dawo ciki a dawo ciki zazu mai karfin sojan gyallu wai ni abin da ka mamaki tsakanin ku wai ku za ku yi dambe kun za ku yi dambe sai kuna wani gudani gudani ni a uwa ne mai faɗuwa ya faɗi ah to dan daba da kai da ƙwaro na ci kukan na samu ku dubu goma gobe kowa dubu biyar na samu ku dubu goma da ƙwaro da ɗan daba kowa dubu biyar biyar in Allah Allah kai mu lafiya ah, zazu mai karfin zojen gyallu sai ka so ta ci <laughs> eh. gobe kuna da kuɗi ba kuɗin dambe ba gobe wannan samfur ne an ka yi kaga in an kwama shi wani gobe sai wani kokarin dauko fansa dubu biyu da an ka aiko in ji mai gida na sani za ta haihu jini da jini sai kwata ran da mun ka je can stadium kirishin dubu talatin ya ya ce maroƙa ga naku Allah ne mai karya an ka cika mana takarda mun koma gehe zazu mai ƙarfin sojan kyallu mai gida ko ya doshi iska ko ba kuɗi ya ce ku da su da mai karfin sojin jallu ya ce kuma dubu ashirin saboda ya ga dan kallo ya sa ko ba ko kadaga ce sai kun yi mangare cikin dambe wani abu ne dan haka duk duniya banda kawai mai tafasara bangaren gurmada Allah ne wanda ya ga lahina tunda wanda ya kula da kai ka kula da shi shi da kai ne ga cewa ibi jirgin leda a koma kowa ne daga daga daga eh sai ni adalcin ɗauki dubu ɗaya eh shi ga cewa ibi eh, da har yanzu ba dan dambe da ya ce mai mata ta hudu ga shanu ga gonaki ga noma eh in ga ma dai in ga kawo wannan mutum bai bar dambe ba sai na dauke na dauke sojan haya in ce in ce dogo mai takwasara kana ganin alin tara da kalle kama mai hannu duk inda za a ni ne komai eh Allah in ce ni na yadda dan tara kuɗi sazu kuna da damben kuɗi dubu ɗari hudu gobe kuma wanga ne samfur ɗin damben na gobe shoyi ya kamata a gobe akwai wannan damben naira dubu ɗari a daidai gidan adama dan yabo ya iya kaucewa eh, abin ba daɗi eh, abin sai an daure baban abdurrahman sabon use Allah tabbatar da alheri tsakaninmu da kai sai godiya eh, kun ji kuma dambin namu wanda an ka ce za a yi masu girma za su sawa idan muna cikin masu ya sai ranar asabar dan sun yi tahiya wasu ba su najeriya shugaban kasar ma najeriya shugaban fati suna can wurin ɗauko da rasai idan za ka zazu wannan awaza awaza eh, akwai ƙarfi kam kuma yana da alheri mai karfin gyallo yana cin a wazan zazu nan dubu ɗaya ban da ta jirgin leda ga 1000 kilo eh kaji abin da alin tara da bai ta abun ba sai dai ya sallaman da hannu tsakanin Allah tsakanin ya buge ni dai bai man ba amma da ya buge ni yana ban can hanci eh, tsakanin da Allah da dai ya kwamu shi ne yana ban dubu da eh, eh, sha ya maganin ciwon kai dan da na tuna alin tara kai na ya ciwo ya tuna shi ne alhamdulillah ko dai yan kallon da na shigo gida mu kun ku cewa ba ku ga dambe ba yanzu kuma lokacin sallah ne yayi a nan bana tsakanin dogo da kowa dogo ga nan tsakanin dogon Bagon zayyanu da shagon alin tarara eh, da ke bangaren jamus dogon bagon zayyanu shine mai farin gashi bakin wando ai musu dambe Allah ba ku wannan dambe da kiyon an samu ta kudi yanzu mai gida da kudinsa ka gani kudi an ka aza maka kuma kauce da kudi eh kudi ne an ga dora dubu ashirin ku daina kauce wa bugu da kaga bugu ko tsaye eh yawa a'udhu billahi Usama autan hali kanan bello in ji mai gida ya ce damben ku da shi ne za a fara yi amma yanzu damben ku ya zama na uku za a shi da wata, to ga jan wannan sojan yanzu ga zo da mai karfin sojan yanzu kun kama juna mun gani da zo akwai hira eh, a'a kuɗi an ka aza muku da burkun ba tsofaffi ba sababbi kasa kan eh, yaron na amadi ka zaki musa ne dai in dai eh, wani rafali ne kai eh nina da dogon bagon sai yaro kuma na amu ne kora ma busa utur ga dambin nan yawa bai gani take ba shagon balangada da shi da shagon balangada zayanu da ba bagon zayanu shagon ba bagon zayanu bangaren zurmada dama a ce na balangada ne ban san sunansa ba amma yau na sani shagon balangada dogon bagon yanu. mai ƙarfin sojan kyallu da shi da fusazu sun kama juna mai ƙarfin sojan kyallu da zazu

Ahmed baba Abdulrahman mai kawo sabon Hussein. Shagon balangada da dogon ba bahagon zayyanu. Dogaro ga Allah jari. Shagon balangada ya ce a tsaya. A dan nan an dawo. Dogon ba bahagon zayyanu da shagon balangada. A Allah mawa kuɗi. Dogon ba bahagon zayyanu. Eh. wanda ya wanda ya magana na yan gida aikin gwamnati ya kai ga yana da escort amma kaga yanzu shi kadai ga yawo eh wanda ya dade yana buga dambe in ga aikin gwamnati ne a'udhu billahi dogon bagon sai ya dogon balangada ga saji ga dogon balangada na balangada dogon sai ya nu sarki ya tsawo ya kai daya hagon sai ya nu sarki ya kuma da kusa da kusa bahagon zayyanu sarkin yaƙi zayyanu sarkin yaƙi rabu wannan kai wannan dambe wannan dambe shegiya ce ba a bugu a a da sunan wani gari makurdi eh. saki ko ka wuce mutane ko yi an hura ba saboda kada ki hura da ya gaji daga ciki a ganin kuwa ne ya gaji daga ciki masoya ga namban waya nan in akwai sako a dinga turowa ta whatsapp ko message za ku kira ku ji ba mu ɗauka ba saboda ayyuka suna da yawa ku ya wani lokacin wani lokacin kuma ba za mu mu dauka wani lokacin ba za mu dauka ba amma akwai whatsapp akwai message eh, da kai message muna gani eh, an yi dambe Kadan mana tsakanin makobiri da sanadi makobiri da sarari makobiri shi ne mai dogon wando sarari shi ne mai gajeren wando mai farin kai sarari daga bangaren gudu. makobiri daga bangaren gurmada damban nan ana tacewa tsakanin bagobiri da sarari daga bangaren kudu bagobiri daga bangaren gurmada Allah ana magana Good luck. akwai da bin dubu ashirin amma ba lanshi da ba mun gado kudin gado ba ta kusa a magana ce mai gida yawa ok a gani a cikin gida an ga aya maka dambe sanin gida dan kan da maka dambe ai eh ga me ya kudin nan wuri ai kai da arafa li ina ba a baka su eh kai da arafa li kana ya sallakewa Ahmad ya koya ma hula usu kuma baka iya baka duba gara ayi ba ka duba ba haka muna ya haya baban ya haya ba babu so fiye da shi بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sarari ba gobirin gurin wada. zan mai gidan kowa ya zo mai gidan kowa ya ga obaru a ƙasa ga ciyaman na bangaren gurma da shugaban zabarmawa na ya kawo ya kawo tura uban na kai ya saki ba kokowa ba kokowa idan dan bai yi tara ko araba mai abin dan bai zai daga ne kusashe ya buge shi wallahi ya buge shi sarari ya bugobiri ya buge sarari